dan Allah wace irin al'umma ce wace irin al'umma ce yan je ku duba halin da aka sa talaka a ciki yanzu a ce shinkafa dubu uku da ɗari tara in dai gaskiya ne dubu uku da ɗari tara ce, to ina mutum yake da kuɗin da zai samu kuɗin kwano ɗaya an ce mara kyau mata kai dubu uku ko dubu biyu da ɗari tara mara kyau a cikin talakawa yake da sana'ar da zai je samu dubu uku ya sai kwanan shinkafa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 ka yi shi kamar yadda waɗannan hadisai suka kawo ana aisha ta kalat wa kana yafrishu rijlahu yusra wa 'yan yansibu rijlahu yumna zaman sallah kala nawa ne kala uku ne akwai al-iftirash ne wannan muna gane bayan iftirash sai wanne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 mun gane za ka iya idan sallah mai zaman tahiya biyu ne a zaman tahiya na farko